A yau shirinmu na nishaɗi na musamman ne domin kuwa mun samu wani jigo a harkar fina-finai. Ba wani bane illa Abdulkarim Muhammad, manajan kamfanin Movie Image wanda ya fara harkar fim da talabijin tun 1979. Mun kuma tattauna da shi dangane da matsaloli da hangen Kannywood a kusa. Kamar yanzu digiri dina na farko na yi akan radio, talabijin and film production, amma digiri dina na biyu na yi kuma akan Uh, ah, mass communication ne na yi specializing akan print media su so, Me ja hankalinka har ka tsanduma harkar fina-finai? Na farko dai sha'awa. Na biyu eh, na samu dama da na shigo cikin harkar. na abubuwan biyu su ne suka wato jawo ni cikin harkar. To ga shi ka daɗe a cikin wannan harka ta fim kusan shekara talatin ko biyu. Me matsalolin Kannywood? Na farko shine ilimi. saboda idan kika karanta hira da jarumai ne suke da masu shirya fina-finai za su ce maka wai sun shigo harkar ne saboda su ilmantar da al'umma to amma idan ka duba ka ga meye ilimin wanda ya ce zai ilmantar da wani sai ka ga wallan shi saboda haka ina gani ba wani wanda yana cikin jahilci zai ilmantar da wani ba zai yiwu ba kana nufin akwai karancin ilimi ga su karan kansu masu yin harkar fim akwai shine kuma matsala ta farko ni a nawa ra'ayin hmm, ba su fuskanci harkar ba ne ko kuwa ilimin da za su isar ne ita harkan shirya fim harka ce wadda yake ko mutum yaƙi ko ya so sai ya ilmance ta saboda tana shafar yanayi na al'umma kowane fanni to idan kana da karancin yadda za ka fahimci inda za ka shiga ma mutum ka isar masa da saƙo a fanni fanni ai akasi ne babba kuma yawanci saboda kamfan ilimin nan mutum ma ba zai fahimci cewa in na shigo ina son ni na karanta harkan jarida almasali to amma na zo ina son in yi eh, kamar yadda na yi wani fim da ake ce Kano City Walls and Gates nan. Mm. Harka ce ta tarihi abu ne wanda aka yi shi wajen shekara dubu da suka wuce. Mm. saboda haka ko ka ki ko ka so sai ka yi bincike akan wannan harkar to akwai wannan kamfa din saboda mutum bai da ilimi yana daga cin ilimi mm. ba zai ma fahimci ma cewa ya kamata ya faɗaɗa saninsa akan abin da ya zaba ya yi shiri a kai ba shine nake nufi da wannan masu shirya fina-finai a yanzu ba sa yin binciken da ya kamata ba sa yin binciken da ya kamata saboda haka za ka ga cewa mutum yana maka maganan cewa ya kawo maka labari na karni kaza da ya wuce mm. amma ka duba cikin harkan da zai sai rinka gabatar maka da abin da a yanzu kake gani misali misali kamar yanzu lokacin da aka yi fim ɗin uh, ashabul kafi mm. idan ka duba ka ga cewa karnin da ake magana ba abu ne na kurkusa ba mm. za a ga wasu abubuwan da aka nunnuna a cikin abin nan duk da yake sun yi kokari sosai ba za a raina masu ba amma za a ga cewa akwai abubuwan zamani da suka shigo wanda kai kana gani kasan cewa wannan zamanin ne abu kaza aka nuna akwai kungiyoyi na kani nan cin kungiyoyin ba sa wani hoɓasa ganin sun magance waɗannan matsaloli to har yanzu kungiyoyin da ake da su suna rarrafe ne ba su riga sun tashi ba kuma za a ga cewa irin waɗannan kungiyoyin suna da kamfar kuɗi da za su aiwatar da ayyuka kuma ana fuskantar cewa waɗanda suke cikin ƙungiyoyin nan su ba su fahimci cewa masu tallafa ma ƙungiyar ta miƙe ba tukuna kowa nema yake samu daga ƙungiya ba wai ya kawo abin da zai haɓaka ƙungiya ba ina ganin har yanzu a haka muke to amma mutum baya tunani fiye da wato eh, ba zai wuce shi ba ba a tunanin cewa a'a tunanin ya fi ƙarfin ni matsayina na abulkarim ya kai na al'umma ina ganin inda muke daga cin kenan To ina kake ganin Kannywood a nan da 'yan kamar shekara goma haka? Akwai wani ƙalubale yanzu da muke fuskanta na cewa ana son a mai da harkan shirye-shirye daga analog zuwa digital wanda ake ce ma digital migration din. To wannan abu ne wanda yake zai haddasa wato kamfa ko kuma nema na shirye-shirye wayanda suke ciki yanzu. A halin yanzu ma ana ta shirye-shirye na talabijin maimakon harkan fim so shirye-shiryenmu ina ganin zai juya mu fuskanci wannan harkan talabijin ɗin da yawa akwai abin da ake cewa content development wato shine a tada shirye-shirye wayanda za su dace da wannan abu ina ganin nan da shekara goma bahaushe zai ga kanshi a wurare da dama da za su fito su bijiro. Industry din ita za ta kai bahaushe wannan wurin. Zai iya gasa da kasuwar duniya? Shine shine kalubalen. A fannin tsegumi kuwa Allah ya albarkaci iyalan editan fina-finan Rabi'u Michu karuwar ya mace za raɗin sunan ne a ranar Laraba. Kanawa Entertainment na tsaka da aikin fim ɗin jahilan ƙauye. Fim ɗin da ake ɗaukar sa a garin Kano na ɗauke da jarumai kamar su Boshu, Daushe, Aisha ɗan Kano da dai sauransu. Aisha Tsamiya yanzu haka ta dawo gida bayan kammala aikin fim ɗin 'yar amana da aka yi aikin sa a Katsina. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.